Allah libo sashin Hausa na murya Amurka ne akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Abu nan mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Madalol FM. Baya ga haka muna nan kodiyoshe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurare assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 8 ga watan satumba shekara ta 2016 Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato shaɗe na safe kenan a nan Washington DC bari mu fara da kanin labaran duniya. Masu hamayya a ƙasar Sudan ta kudu sun yi watsi da shawarar da jami'an Amurka suka gabatar cewa bai kamata tsohon mataimakin shugaban kasar rick machar koma kasar ba a saboda rashin kwanciyar hankali shugaba barack obama na amurka kuma ya ce furucin da shugaban philippines ya yi a kansa ba zai dora tasiri akan dangantakar amurka da 'yan kasar ta philippines ba. sa'annan kuma a can afghanistan jami'an kasar sun ce jami'an tsaro sun samu nasarar dakile ko kuma tare mummunan harin da 'yan kungiyar taliban suka so kaiwa to a wani mataki na ganin an farfado da wasu garuruwan da aka daɗe ta saboda rikicin boko haram gwamnan jihar borno kashim shatima ya ce zai ɗauki wani mataki ranar sallah ko gobe ga sallah insha Allah zan je zan tare in koma za ku ji inda zai tare a jamhuriyar Nijar kuwa masana sun fara tofa albarkacin bakin su bayan da hoton bidiyo ya fito da ke nuna bular wata sabuwar kungiyar 'yan tawaye da suka sha alwashin kai hare-hare a kasar lalle mu abin muke fata abin kai tabbata gaskiya na fasikin mu a nijar lahiya muke so sannan juma'a ali za ta zo da shirinta na sai bango ya tsage amma fa duka sai kun fa sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa juma'a ali 'Yan siyasa masu hamayya a ƙasar Sudan ta kudu sun yi watsi da furucin da jama'an Amurka suka yi suna kira ga tsohon mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta kudu ɗin Rick Macha da kada ya koma ƙasar suna masu faɗin cewa rashin kwanciyar hankali a ƙasar yana dagula shirin samun zaman lafiya da ke digirgire. Wakilin Amurka na musamman a ƙasashen Sudan da kuma Sudan ta kudu ambasada donald bush jiya laraba ya faɗa wa wakilan kwamitin harkokin ƙasashen waje na majalisar wakilan amurka cewa rick macha wanda ya arce daga sudan ta kudu ɗin a watan yuli bai kamata ya koma ba saboda ana ci gaba da fama da rashin kwanciyar hankali a yankin a wata hira da muryar amurka jakada booth ya ce rashin yadda tsakanin shugaba salva da rick machar ya haifar da matsala ko kuma rikicin jin kai mafi muni a duniya a ƙasar wato a fili ne cewa kuma shugaba salva kiir da rick Macha ba za su iya yin aiki tare ba domin ba su yarda da juna ba yau alhamis shugaba barack obama na amurka ya ce ya fito fili ya faɗa wa shugabannin kasashen kudu maso gabashin asiya da suka hallara a ƙasar laos cewa amurka za ta ci gaba da taimakon 'yan yankin ya jaddada cewa amurka za ta kasance tare da ƙawayenta da kuma abokan hulɗa wajen tabbatar da muhimmancin muradun ɓangarorin ciki har da magance rikice-rikice ko kuma saɓani cikin lumana game da shirin nukiliyan ƙasar koriya ta kudu kuma shugaba obama ya yi alkawarin cewa amurka za ta ci gaba da matsawa gwamnatin koriya ta arewa lamba a lokaci guda kuma ta tabbatar an ɗauki matakan kariya wa amurka da ƙawayenta ta wani gefen kuma shugaban na amurka ya ce furucin da shugaba philippines rodrigo duterte ya yi ba zai ɗora wani tasiri a kan dangantakar amurka da 'yan ƙasar ta philippines ba ya ce sun gaisa da shugaban na philippines wajen da ya cin abincin daren shugabannin kungiyar ƙasashen kudu maso gabashin asiya tun da farko fadar shugaban amurka ta soke ganawa da aka shirya yi tsakanin shugabannin biyu a ranar talata bayan da shugaba Duterte ya bayyana shugaba Obama a zaman mutumin banza da turanci son of a beach. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jami'an kasar afghanistan sun ce jami'an tsaro sun samu nasarar dakile ko kuma tare mummuna harin da 'yan kungiyar taliban suka so kaiwa a babban birnin London Uzurkan kuma sun kaddamar da binciken bin gida-gida domin zakulo sauran 'yan tawaye. Hukumomin yankin da 'yan tawaye sun ce da sanyin safiyar yau Alhamis 'yan tawayen Taliban suka kutsa garin Tarin Court da aka yi wa ƙawanya al'amarin da ya haddasa mummunar ba ta kashi da jami'an tsaron Afghanistan. General Muhammad Ramadish na ma'aikatar tsaron Afghanistan ya faɗa wa muryar amurka cewa 'yan taliban sun samu damar dannawa amma nan da nan jami'an tsaro suka fatattake su har yanzu dai 'yan tawaye ba su mai da martani ga wannan ikirarin ba Gurɓacewar iska ya zama gurɓata mafi muni da ya haddasa mutuwar kimanin mutane miliyan biyar da rabi a duk faɗin duniya a shekara ta 2013 wannan bayani yana ƙunshe ne cikin sakamakon binciken haɗin gwiwa da Bankin Duniya da kuma Cibiyar Nazarin Kiwon Lafiya suka gabatar ko kuma suka wallafa a yau Alhamis. Yara da waɗanda suka manyanta su ne suka fi ɗanɗanawa daga wannan matsala ta gurɓacewar iska. Gurɓacewar iska a cikin ɗaki yana faruwa ne a saboda ƙona gawayi ko itace da dai sauransu domin yin girki ko kuma ɗumama ɗaki. Gurɓacewar iska a waje kuma yana faruwa ne a saboda hayaƙi masu guba da masana'antu da motoci da kuma wasu kafofi suke fitarwa. Tun 1990 wannan al'amari ya munance. Wannan matsala ta sa ana hasara aiki kawai na kimamin dala biliyan mai tanda 25. Wannan bincike ya ce kimamin kashi 87 daga cikin ɗari na al'ummar duniya suna zaune ne a yankunan da suke fama da gurɓacewar iska. Jummai Ali kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. za mu fara rahotannin namu ne daga najeriya inda shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da wani sabon shirin canji wanda ake kyautata zai kawo sauyi a ɗabi'un mutanen ƙasar daga abuja ga rahoton da madina dauda ta aiko mana indeed i say to the glory of almighty allah change begins with me thank you all shugaba muhammadu buhari kenan a lokacin da yake kaddamar da shirin change begins with me wanda yake nufin sai mutum ya sauya ɗabi'arsa za a samu sauyin da ake bukata shugaba buhari ya ce daga kansa ne sauyin ya fara da zai samar da ci gaba a ƙasar yaya yake kallon wannan sabon sauyi da shugaba ya kaddamar tambayar kenan da na yi wa gwamnan jihar bauchi barista ma abubakar wato hakikanin gaskiya wannan abu ne mai matukar mahimmanci ba don komai ba saboda ita jam'iyyar apc ko lokacin da ake yakin neman zaɓe abin da take ikirari a kai kenan kawo canji a najeriya to amma hakika wannan canji dama ba zai taba yiwuwa ba sai dukkan mu illahirin 'yan najeriya mun amince da wannan canji mun kuma amince cewa za mu canza halayyar mu ganin cewa kaddamarwar ta zo ne a lokacin da ake yawan korafe-korafen rashi da durkushewan tattalin arzikin ƙasa na tambayi gwamnan jihar imo owele rochas okorocha ko yana ganin canjin ɗabi'a zai yiwu a halin kunci da yunwa sai ya ce maganan yunwa dai wato ba yau ta fara ba dama gida ne da ba gina da karfi ba foundation nata ma akwai damuwa haka dai ana lalabawa ana lalabawa ana lalabawa yanzu wani zo ya sa wani zo ya sa fenti wani zo kuma ga ina yoyo har yanzu yanzu abu da kamata yi goma a sake gidan gaba daya shi shugaban hukumar wayar da kan al'umma na ƙasa alhaji garba a Bari ya yi tsokaci akan kaddamar da wannan shiri yau babu wani eh, sako-sako ko jinsi na ƙasar nan wanda baya bukatar canji duk abubuwan da yake tattare da mu na 'yan ƙasa da kuma eh, da ma kasar gaba daya kowanne yana neman yana buƙatar canji canjin nan kuma ba wai gwamnati ce kaɗai za ta yi ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to a wani mataki na ganin an farfado da garin bama da aka daidaita saboda rikicin boko haram gwamnan jihar borno kashim shatima ya ce zai tare a garin na bama kamar yadda za ku ji a wannan hirar da suka yi da ibrahim alfa ahmed amma ya fara ne da bayani kan irin matakan da suke ɗauka na farfaɗo da yankin baki ɗaya. inda ka bi ta hanyar dama to za ka lura da abubuwan da muke yi kaga mun gina mai takururi kusan gidaje dari biyu mun gina tamsukau mun gina gidajensu da asibitocinsu da masallacinsu haka kuma a auno da mainok da kuma a garin benishek mun gyara sakatariya nasu da barikin polis da barikin ah, ah, masu kula da hanya duk da abin da ya cancanta a yi an yi a garuruwan nan ma bugu da kare ko yaya za mu yi gwargwadon karfin mu ga cewa mun gina garuruwan nan ranar sallah ko gobe ga sallah insha Allah zan je zauna a bama mu ga me ya da abuzu nadi za mu ga yaya za mu yi muga cewa mun gina bama zan tare in koma bama da zama mu sa ido kan aiki hmm. mu ga yaya wani irin gudu za mu yi hmm. mu ga cewa mutane mu hmm. mun ba su wajen guni na gari su koma gidajensu don na san in allah ya yarda muddin president buhari yana mulki na imani zai tallafa mana na imani zai taimaka mana amma ya kamata ya cancanta mu mu nuna iya gwanintanmu iya rawanmu taka rawanmu domin su sun gani za su ja wayan lalle suna da kishi suna da niyya suna da niya su taimaka jama'ansu mun yi imani za mu samu taimako daga gwamnatin tarayya gwamnan jihar borno kashim shatima kenan a su da ibrahim alfa ahmed to a jamhuriyar nijar masana sun fara tofa albarkacin bakin su bayan da wani hoton bidiyo ya fito da ke nuna bullar wata sabuwar kungiyar 'yan tawaye waɗanda suka sha alwashin fara kai hare-hare a yankunan da ake haƙar mai da sauran ma'adinan ƙasar daga mai ga rahoton da sule mummuni bar mai aiko mana Faifan bidiyon wanda shafin Akti Niger ya wallafa mai alamun an sa ne a cikin hamada na ɗauke da wani sakon da wani dattijon da ya ba shekaru 60 baya ya gabatar wanda kuma ya ce sunansa Adum Cike Kodinga a bayansa kuma wasu askarawansa uku ɗauke da bindigogi huskokinsu rufe da rawani a saƙon da ya aike cikin harshen tubanci wanda aka fassara da faransanci mutumin da ya kira kansa shugaban rikon wucin gadi na ƙungiyar 'yan tawaye ta mouvement pour la justice et la rehabilitation du niger mgrn ya ce a sakamakon rashin samun damar ganawa da hukumomin niger ne suka ɗauki makamai saboda su gwada hushinsu a kan yadda aka ware su cikin dangi ana toye musu haƙƙi na 'yan ƙasar Nijar laifin da suka ɗora a kan gwamnatin Nijar da kamfanin CNPC na ƙasar China da ke ayyukan haƙar man fetur a rijiyoyin Agadem da ke yankin Difa. Tuni dai 'yan ƙasar ta Nijar suka fara furici a kan wannan sabon labari. kakakin tsohuwar kungiyar 'yan tawayen mng kawusin mega mai mukamin daraktan cibiyar bincike domin samar da zaman lafiya a yankunan sahel da sahara ya bayyana cewa mun <clears throat> bincike da yawa bisa wannan tawaye a gani na har yanzu dai wannan kungiyar da ake ce ma sabo tawaye ta kabila ba tabbata ba gaskiya akwai abubuwa da yawa da kamata kan a ce wannan kungiya ta waya ta eh, tabbata sai wannan abubuwan an aje su amma a yanzu abin na gare mu takarda ce kawai a gare mu laya ce suka rubuta wani sinyanta kun san yau technology ta yi nisa kowa ya yi sinyi takarda ce kai ta kowa ne ya ta lalle mu abin da muke fata abin kai tabbata gaskiya ne fasikin mu a Nijar lahiya muke so a nasa ra'ayi Alhaji Salisu Ahmadu wani dan rajin kare hakkin demokradiyya a karkashin inuwar kungiyar Resistance Citoyen na kallon amfani da makamai domin neman biyan bukata a yau a matsayin wani tsohon yayi ina magana da babban murya su zo su faɗi in menene aka musu a samu maganin shi babu abin da ba da tantamnawa da kwanciyar hankali bai kawo ba kakakin gwamnatin Nijar Asmana Malam Isa wanda tashar VOA Hausa ta tuntuɓa akan wannan batu ya ce ba zai yi magana a kai ba domin a cewarsa har yanzu gwamnatin ta Nijar na kallon wannan labari na kahuwar kungiyar 'yan tawayen kabilar Tubawa a matsayin jita-jita to amma ya kara da cewa idan suka sami bayani a hukunce gwamnati za ta sanar da jama'a ko me ke faruwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. yanzu agogo a nan birnin washington dc na cewa 11 na safe ne da minti goma sha wato biyar yanzu kuma ga jimmy ali da shirin sai bango ya tsage Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau filin ya gayyato Sanata Abu Ibrahim shugaban kwamitin harkokin 'yan sanda na Majalisar Dattijan Najeriya wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku. A saboda haka ga mai tambaya na farko. wa rahmatullah. Wa alaikum salam. barka da zuwa. Sunana Ibrahim Ɗanbatta mazaunin Kaduna. Tambaya ta wanda zan yi a game da abin da ya shahi aikin hukumar 'yan sanda a majalisa shine sau da yawa za ka za abu ya faru da mutum ya je police station ya yi report sai 'yan sanda su ce ko ba su da mai ko motan su ba ba abin nan ko ta lalace ko dai ba su da kayan aiki so akwai mm. matakin da majalisa ta dauka akwai wani matsayin da majalisa ta dauka a game da wannan abubuwa ko kuwa babu wani abun da majalisa ta abun nan a game da wannan aiki na ainihin 'yan sanda to kana da wata tambayar ne ko ka gama eh akwai wata to hada duka biyu sai ya baka ansa tambaya ta ta bi mai girma sanata akwai wani wani dan sanda da aka kamar misalin ai daukan yan sanda da ake yi so wannan daukan yan sanda shin ba a tantancewa ne ko ko wani mataki majalisa ta dauka game da irin kabilancin da ake nuna wajen dauka ko na bangaranci ko kuma na waye ka sani so majalisa akwai tana da masaniyar wannan ko tana da masaniya wani mataki ne take dauka a game da wannan abubuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana ibrahim ambatta mazaunin kaduna to gare ka sanata sunana ibrahim ne sunan babana <laughs> ah, barka dai na farko tabbai ta farko na rashin kayan aiki na yan sanda ko su ba su da mai ko mota su ba ta da kyau a ah, gaskiya yan sanda ba a ba su isassun kuɗi na kasafin kuɗi da ake ba su yanzu misali in ka duba a duk ofishin dpo in ka duba kuɗin da ake ba 'yan sanda na kula da motoci da sayan mai da sauransu bai wuce dubu ishirin a wata da eh, dubu biyu a wata dubu biyu hmm. kuma an samu musu manyan motoci jib jib wanda kila kwana bakwai ta shiga wannan kuɗin ma saboda haka mu a ganin mu muna tattaunawa ta da za a samu 'yan sanda kuɗi mai zuwa gare su kullum da kullum ba sai an bi ta kasafin kuɗi ba misali kana iya cewa duk kuɗin najeriya na da ake tattarawa da ake tura federation account a ba ɗaya bisa ɗari kana iya cewa duk ribar da kamfani ta ci tun da kuma ana basu su 'yan sanda a ba da kaci ɗaya bisa ɗari na wani riba a ba 'yan sanda to abin da wanda iya ba su kuɗin biliyoyi masu yawon da su ayyukan su yau da kullum ba ka je ba yau local government sai motoci ta ba su amma babu kuɗin ko ko state government sai motoci da basu amma babu kuɗin da za a gyara motocin nan ko ko babu kuɗin za su mai wannan babban matsala ce ta 'yan sandan najeriya mu da muke aiki da su muka fahimci wannan amma gaskiya akan nan in ba ƙara musu kuɗi aka yi ba to za a kullum za a ci gaba da wannan samun wannan matsala to shi za mu ke so mu samun musu hanyar samun kuɗi wanda za ta rika zuwa yau da kullum wanda ba kasafin kuɗin Najeriya ne zai sa su samu wannan kuɗin inda an kawo kasafin kuɗi za a zo a ce ai ga education ga lafiya ga ruwan sha ya za a zo wuce 'yan sanda da sauransu to abin da muke kenan yanzu haka na mun gama wata doka da muke shiri da majalisa ta dawo za a za a kawo ta gaban majalisa a tattauna in Allah ya ga an samu wannan kamar yadda ake da tet fund da ake kudin rubat na biki na na makarantu su primary school da sauransu to haka ake so a samu su a kudin su rigashin kansu wanda ke zuwa wajen su ba tare da an abin nan ba an ce sai an zo kasa kuɗi tambayar ka ta biyu da yake maganar ah, ɗaukar 'yan sanda ko ana bin ka'ida ko ba a yi ka'ida shi najeriya gaskiya ƙasa ce da su lalace shekarar nan sha shida da bakwai na mulkin demokuraɗiyya ko fiye da sha shida ba a tsaya aka inganta bin gaskiya ba komi aka aka tashi hmm. abin da aka dama ake so a yi to mu da muka tashi wannan recruitment ko wannan ɗauka da za a idan mun ga abin da ya faru lokacin da aka zo ɗaukar ma'aikatan immigration. Hmm. Sai muka ce to mu a ganin mu tunda majalisar ɗinkin jiya ta ce kowane mutum dubu ɗari hudu ya kamata a samu ɗan sanda ɗaya. Sai muka ce to wannan dubu goma da za a yi muka yarda da mu da 'yan kwamiti na house da mu na sanar muka ce a mai da shi kowace lokal gamma a ɗauki mutum tara. to abin za a ɗauka local gamma ka kaɗuwa maganar kabilanci a ciki kowace local government kabila kowace kabila ta shiga kowace addini ya shiga na biyu muka ce kuma a hidda fa'idoci na ilimi da ingantar ko yadda za sanda da tsawon shi da rashin zama ko gurbi ne ko wani abu da abubuwa nasu na 'yan sanda ko na force gaba daya su ma a kasa na fa'idoci ba misali ni ga ma duk ah, mutane da ke ni dai mutum za da kirkin tara a kowace local government to ba ba na duk wanda ke wanda suke cancanta a dauka a dauka to waɗannan mun bi su amma ka san halin Najeriya kasa ce da su lalace kwarai da gaske su ake shirin gyara za ka samu ko komi za ka yi a kasar nan sai ka samu wasu a wani su kama a ciki to fata na ansa na ansa tambayoyin ka guda <laughs> ka ansa to Allah sa a dace to mutum na gaba bismillah ko matso ka yi tambaya assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu Suna na Saminu Umar Alajawa da ke zaune a nan Kaduna. Ta ma Da girma ciyaman ina da tambayi guda biyu amma ɗaya tana da alaka da ta ɗan uwana da ya sauka yanzu. Tambaya ta ita ce 'yan sanda guda dubu goma da gwamnatin tarayya ta ba da umarni a ɗauka tun bara wanda ana cikin aikin tantancewa yanzu hakan nan. Hmm. Akwai yara da suka tafi Legas don eh, a tantance su don sun cancanta a tantance su an kira su amma daga ciki akwai waɗanda suka dawo jiya suke cewa da suka je tambayar da aka musu ne wa suka sani <laughs> kuma sun tafi ba su san kowa ba karshe dai an dawo da su kuma an sha ce mana cewa za a yi adalci wajen ɗaukan waɗannan 'yan sandan to amma gashi kuma ana tambayar su wa ka sani kuma da ba san kowa ba kuma an dawo da su ban sani ba kuma majalisa ba ta da wakilai a wajen wannan tantancewar in kuma tana da su to kila wakilan su sun san irin wannan tsarin aka ba su cewa su da mm. wannan tsarin mai majalisa mm. za ta akan wannan in ba ta sani ba mm. tambaya ta ta biyu shine lauyoyi muna ji ko da yaushe ana hira da su a rediyo da jarida cewa idan an kama mai laifi aka zo ya cancanta kuma a bada belin shi to za a bada beli kyauta babu kuɗi an ce mana gwamnati ba ta sa kuɗi ba ba da yawa eh, ofisoshi 'yan sanda da suke kusa da mu idan irin waɗannan abubuwan sun faru dole sai kaga sai an bada kuɗi kana an so shi mai laifi din wani lokacin ma in an sa sharuɗa to su ɗan sanda abin da suka fi damuwa da shi shi ne kuɗin a madadin wani abu ma da za a za a bada an shi mutunta wannan su ne tambayoyi na guda biyu assalamu alaikum warahmatullah to na farko dai kana maganar wannan ɗaukar ɗan sanda da ake wasu sun je sun cewa suka sani to gaskiya mu dai ba cikin ka'idar mu na biyu mu 'yan majalisa ba mu shiga aikin da president ko gwamnatin tarayya take yi na wanda ake kira shugaban mai zartarwa mu aikin mu na yin dokoki ne da kula da abin da ake yi saboda ka cikin irin wannan kwamiti ba mu shiga amma an mun ji koke muna iya zuwa mu bincika kamar je na je wani koke na je da kaina ina cewa min na kwamiti na je kwamishin din gaba daya wajen ciyaman da shi maki oksoro ko ga abin da zuga abin da zuga abin da yake muka zanna ni da shi ya ba da dalilai shi ga yadda aka yi ga yadda aka ga yadda aka yi kaga ɗauka ne da kai na tashi da ji amma in dai za a zanna a kwamiti za a wani abu na ɗaukan ma'aikata ko tantanciya ko abin da mu da majalisa doka ta hana mu shiga amma wannan da ka faɗa da kamar na ji tun jiya da yana ci abu zan tambaye shi da na je jiya ɗin da safe amma duk da haka in Allah ya yarda duk da zan yi tafiya gobe da marece zan kokari da sare ko cikin maraicen nan yanzu in tura shi in ji kan wannan abu ga abin da nake ya faru. Ma sauraro abin da ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Sanata Abu Ibrahim shugaban kwamitin harkokin 'yan sanda na Majalisar Dattijan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. yanzu kuma ga naziru hausawa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel Sakonmu na farko a yau ya zo ne daga General Baba Safa na Apcot Yola ya ce, BOA Hausa Assalamu alaikum don Allah ku isar mini da sakona zuwa ga masu hannu da shuni a ƙasata Najeriya cewa ga fa dama ta samu na samun lada mara iyaka. A yanzu ne ya kamata su fi kowane lokaci taimakawa gajiyayyu da marasa abincin yau balle na gobe don Allah su taimaka su rika ba da gudunmawa ga gajiyayyu saboda yadda wasu jama'a ke cikin kuncin rayuwa a halin yanzu a Najeriya. Wallahi idan ka ga halin da mutane suke ciki a ƙasa abin zai baka tausayi, babu abinci babu kuɗi, babu aikin yi, yara ƙanana da manya duk suna cikin damuwa, Allah ya sauwaƙe mana. ina kira ga daukacin 'yan najeriya musamman masana tattalin arziki su dage wajen ba da shawarwari kwarara ta yadda gwamnatin najeriya za ta yi kokarin dawo da martabar tattalin arzikinta da ke samun koma baya sakamakon tarin matsaloli aliyu ibrahim sharif gashuwa kamfen din da shugaban kasar najeriya ya gudanar a yau akan sauya halayen 'yan najeriya yana da matukar amfani saboda duk mai son canji ya kamata ya fara daga kansa sako daga malam angu malamin makaranta da malam hanza galadima birnin kebbi da sani wani mai lange-lange yauri. Salam BOA Hausa daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwar irin daji jihar Kebbi da Ado Salati goma ga Annabi Rajau da Yusuf Mega mai gombawa. Gaskiya abin takaici da Allah wadai akan gwabza mummunan fada da ya faru tsakanin Fulani da Hausawa a babbar mayankar dabbobi da ke agege a jihar Legas, Najeriya. Muna roƙon Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya a Najeriya amin don darajar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce, Salam BOA Hausa, hakika sabon tsari da jamhuriyar Nijar take so ta fitar na haɗa kai da hanyoyin kamfanonin sadarwa don jan hankalin 'yan uwana matasa da malaman musuluncin ƙasar suka ce za su yi wannan ya yi daidai. Da fatan 'yan uwana matasa za su yi amfani da abin da za a faɗa masu don gudu tare da kuma tsira tare. yanzu kuma ga labarai a takaice 'Yan siyasa masu hamaya a ƙasar Sudan ta kudu sun yi watsi da furutan da jami'an Amurka suka yi suna kira ga tsohon mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta kudun Rick Macha da kada ya koma ƙasar. Suna masu faɗin cewa rashin kasancewarsa a ƙasar yana dagula shirin samun zaman lafiyan da ke da girgire. Yau Alhamis Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya fito fili ya faɗawa shugabannin kasashen kudu maso gabashin Asiya da suka hallara a ƙasar Laos cewa Amurka za ta ci gaba da taimakon 'yan yankin. Ya jaddada cewa Amurka za ta kasance tare da ƙawayenta da abokan hulɗa wajen tabbatar da muhimman muradun ɓangarorin ciki har da magance rikice-rikice ko kuma saɓani cikin lumana. Jami'an kasar Afghanistan sun ce jami'an tsaro sun samu nasarar daƙile ko kuma tare mummunan harin da 'yan kungiyar Taliban suka so kaiwa a babban birnin lardin Uzurgan, kuma sun ƙaddamar da binciken bin gida-gida domin zaƙulo sauran 'yan tawaye. Hukumomin yankin da 'yan tawaye sun ce da sanyin safiyar yau Alhamis, 'yan tawayen Taliban suka kutsa garin Tarin court da aka yi wa ƙawanya. al'amarin da ya haddasa mummunar ba ta kashi da jami'an tsaron afghanistan gurbacewar iska ya zama gurbata mafi muni da ya haddasa mutuwar kimanin mutane miliyan biyar da rabi a duk faɗin duniya a shekara ta 2013 To masu sauraro baki ɗaya abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan zango na uku a jerin shirye-shiryen da muke kawo muku a yi ne sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da izinin Allah. Yanzu a madadin Jummai Ali da taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shi shirin sai injiniyan mu Nick Mahmud lalu ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.